أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وراهم بإحسان إلى يوم الدين وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين كما يروق الله سبحانه وتعالى يتقامنا كاوى وأيكم من الخير ya kusa mana kurakuranmu da zunubanmu da mu ya kara mana imani da himmar ikhlasi da kuma rufin asiri da muka shiga muka fito duniya da lahira da muke roƙon Allah da ta'ala ya abirta mu da kyakkyawan ƙarshe da kujin mu yazo ina huwa liyu zalika qadiru alai jaddi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa tsawaita rayuwa da da lafiya da nuna mana wannan yini ta azumin ramadana goma sha bakwai ga wannan a shekara ta hijiriya ta 1444 wanda ta yi daidai da a bakwai a tabbas a watan hudu na shekarar uku. 2023 nan dai a suratul kafi izinin Allah Suna ta'ala za mu tafi aya ta 32 insha Allah kan su muni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما م. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه مثله قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي ولئن رجدت إلى ربي ربي لأجدن خيرا منها منقلبا نعم waɗanda ayoyin makaranta za mu karanta a yau ayoyi ne da suka nuna wani ne ya fada cikin jarabawa ta ayoyin da muka fassara a bayan dama mun ce tsoron gaba ɗayan ta na ayoyin da suke cikin wannan suratul fatiha haka su kashi su ne kashi na farko a nuna mana inda yana ke jarabtan bayin kan addini kan addini ba su riko da addinin ko za su gada baya ne su yi compromising je kafirai mushrikai halaka tare da su za su kasance tare da waɗanda suke kan gaskiya suke tare da Allah waɗannan Allah ya tashi jaraba ne sai ya jarrabi matasa matasa ba tsofaffi aka jaraba ba a kuma ƙananan yara ba sai matasa su ne ‘yan kundin bana su ne matasa cikin sun tashi galiban zafika yawanci ba a riko da addini sai an yi rayuwar layi kuma dawo addini cikin an Muyi yi wannan mun yadda aka konkludin kuma wadanda matasan sun ci nasara successfully alhamdulillah yanzu kuma an zo jarabawa ta biyu fashi ta biyu shine akan dukiya yadda dukiya ta ke rinjayen waɗansu dukiya ta ke ruɗin waɗansu duniya ta ke ruɗin waɗansu don jin daɗin ma duniyar da dukiyar har ma su yi denying Allah har ma su mace nuna za su yi wa ayoyin Allah karan tsaye ko da duniya tana da daɗi ta yi daɗi kalla inda insanin da ya tsara an ra'a fuskar lokacin da ga arziki za mu karanta wannan sai mu zo kuma jarabawa ta menene ta mulki sai mu zo kuma jarabawa ta ilimi yana da ba shi ilimi ɗaya zaman ta jaraba ya ga ya faɗi a cikin ilimi wani Allah ya bashi mulki zaman dalilin kuma halakan shi wani Allah ya bashi dukiya zaman dalilin halakan shi wani kuma ta addini suka ga ya zaman to extremist a wuce gona da ilimi da iri da addini har a kai shi halaka to mun yi farkon jarabawa kan addini kun ji waɗanda suka san alhamdulillah sun ci nasara a ɗaukaka su ya ɗaukaka darajarsu kowanne ranar har da kiyama sun eh, kaman da aka daukawa annabi cikin su muna karantawa yau da karanta suratul kafin zai karanta kiskan karanta ana samun nata da ayoyin alhamdulillah kuma Allah ya kasance da kafirci da kafirai ya za mu karanta wannan jarabawa a kan dukiya Allah ce wabrib lahum masalan ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka buga wa al'ummanka misali misalin da zai jawo hankalinsu da tunaninsu su yi la'akari da wannan misalin su yi tattara da dukiya su yi hattara da alfahari su yi hattara da takama cewa don ina da dukiya ni mai hali ne kuma hali na su a duka musu wannan misali yadda zai tsoka zuciyansu rika wa kansu bulki suna wa kansu linzami a duk lokacin da Allah ya azurta su. misalin da kuma samu da nike so ka buga wa mutanen ka ya muhammadu da kusansa misali ne da ya shafi rajulai mutum biyu mutum biyu ne kansu sun buga maka wannan misali, ya muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma mai sauraro Wannan mutum biyu ɗaya talaka ne a iri bai da shi amma sai Allah ya mai arziki da imani mai ƙarfi a zuciyarsa wancan kuma bai da imanin kafiri ne Na sai Allah ya ɗau dukiya mai yawa ya bashi Allah ya yi wannan ragon tsakanin waɗannan mutane biyu ta e eh, ba a ba shi dukiya ba amma an ba shi imani ta bi shi sai aka ba shi dukiyar amma aka karɓi imani gane ko su ne Allah maɗaukakin sarki suke buga mana misali rayuwarsu yake ja'alna li Hima, mun sanya wa ɗayansu cikin waɗannan mutane guda biyu shi ne shi wannan shafirin wanda bai da imani da shi mun ba shi jannatai ne manya-manyan gonaki guda biyu min anabin na iya biyu gonakin manya-manya ne amma gaba ɗaya muka cika maka da inabi ba hafna huwa sai muka zagaye inabin jiyaklin da bishiyoyin dabino bishiyoyin dabino su muka zagaye gonan suka zama so kamar fence katanga ganuwa wato inabin da tafiya na gefe gefe gefe gefe daɗin muka zagaye su da bishiyoyin dabino da Allah bai na huma zara'an bayan wannan kuma inabin da dabinon sai muka sanya waɗansu shuke-shuke a tsakanin tushen dabino daga tsakanin wannan tushen dabino da wancan muka sanya waɗansu kuma rai wanda ba inabi ba ba dabinon ba kuma suka muka yi tabi a tiya tsakiya tsakiya tushen dabino da wannan da wannan da wannan gona dai ta in karanta tubar kalla ta kai inda ta kai duk yadda manomi ke so ta gona wannan gonan ta kai duk yadda mai arziki manomi ke so ya ta gona wannan ta kai da Allah bai na huma zar'an Allah ce kinsan sai ne dukkan gonakin guda biyun da ya wannan mutumin a kukula ha suna zuba ƴaƴa yadda ya kamata wani ba ta tsauro ba ta tsauro suna ba da ƴaƴan bil haƙƙi da gaskiya an tazlim min shay'an ba ta tsauro ta hana wannan bishiyar ta ba da 'ya'yan tsamurarru wannan ba ba yi ba ko wannan kwari sun lalata ta ko kuma da bunch ina bin, ko wannan ya lalace wannan ya yi ja ya mutu a dabinon wannan gonon ya lalace duk kowanne daga cikinsu yana ba da ƙyaƙya cikakku yadda ake so gonakin ba sa koro ba sa tawaya ba sa tawayewa wajen bada da ‘ya'yan yadda ake so. Kal jikatai ne aka ha yana ba da ‘ya'ya, ta tazlim min hushai an ba ta kauro ba ta tsawayawa. Da tsari, mutumin nan ba sai ya sha wahalan shayar da gonakin shi ga wani sai ya nemo injin ɗin ban ruwa, ya je inda rafi yake, ya haɗa pipe pipe pipe pipe a cikin inda rafi yake ko dam ya sa wannan pipe ya zo ya sa mesa kano ba a pipe suna kiran waɗansu pipe irin wanda ake nake shi nan suna kiran shi mesa kano ba da rubu da rani ya zo ya sa kwami kwami yadda ake yin a rambun gida gida gida buɗe da ruwa in ya cika buɗe da ruwan ya cika idan ka ga duk manomin da zai rika kawo injin na ruwa dole zai sayo mai na janareto ya sayo mai ya sayo mai a Allah shi huta hutace shi da wannan tabbatar na khilalahu naharan Allah shi ni aka sai na tsarka da koramu koramu na uwa a tsakanin gudun kawai sai ruwa yana bazama da kanshi ba sai ya sha wahala yayin irrigation kayan da gona ba duk ya lamun ce masa duk ɗauke masa wannan kawai ga ruwa kawai rafuka su kurofi su kawai sun shiga cikin gona kawai Allah ya bukar da ruwan kawai gonakin suna samun wadataccen ruwa ba tare da su ya wahala ba. Wa kana lahu samarun sai da arzikin ƙyaƙen itacen nan ba ya misaltuwa duk ƙyaƙen itacen ba su kawai an same su yadda ake so ina jin gashi nan nau'i nau'i gabino shi ma gashi nau'i nau'i dabinon wanda mutane in ka je ujiya za ka su suna da suna daban-daban sun kai cikin daban dabino kala kala kala akwai ajuwa akwai sukari akwai kaza akwai kaza za ka ga su kala kala komai kawai ga shi nan ana samun albarka ana samun arziki yanda kake so Allah ya ta samar in babu harifa kawai ga wato gonakin suna ba da 'ya'yan itace amfanin gona na ban mamaki da yadda irin arziki za a zo a yi dako kawai a yi lodi triloli kawai ana fitarwa ƙasashen waje ana fitarwa ƙasashen waje da ya ga ya yi dukiya zaman to hanshaki mai kuɗi a tajiri da ake jin shi a duniya to yana da abokin shi mumini shi ta ne muminin zai mai mai shagu'e da eh, to ya kuma su imani ya nike ganin abin ku ba ke gaba ne kuce kuna da Allah kuce kuna rike da Allah kun ce kuce bayin Allah Allah ku ne Allah yana son mumunai Allah yana tare da mumunai Allah za ka kaza za ka za. to ya ne abin da ku baya ce gaba ne abin da ku yana baya baya ne ke eh, irin kika shi kafiri na gashi da wadata inda bauta wa gumakan da kafircin da yake kai da ba gaskiya ne ai da bai zaman to cikin wannan hali na ni'ima ba shi kuma da yake kiyamin cewa shi ne Allah ya to cikin rayuwa ta takura ba da haka ake ne zawarcin mutum da haka ake zawarcin imanin mutum to shi ne ya tuno wannan abokin nashi mutum da yake aboki wato sahibu sahibu wanda kullum kana lizintan shi kuna tare sai ya ce maka masa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu rana ya zo yana zance da shi suna tattaunawa suna mai da zance tsakanin su sai ya ce kai an tsaro minka malam na fi ka dukiya sajin jin a cikin tattaunawansu da hiran da suke yi wataƙila musulmin nan ya taya mai musulunci ko ya faɗa wani a dubai suke kai ba a ka kamale na fi ka dukiya inda kake gani ba A da faran, na fi kan kuma mutane masu yawa manya-manyan mutane da mutane da na fi yawan mutane ga yawan dukiya ga yawan mutane duk na fi dama inda kowa yi kira yan jama'a shi ne karfata jama'a shi karfata ra'aiki za ta malu daman inda hu malun kan yakun inda hu malun fa'anhu nasu malu na fi kan zahabu ila man inda hu zahabun قد لم يكن عنده ذهب فألقوا الناس والذهب رأيت الناس قد من عنده فضة يكن عنده فضة الناس قد هذا mutane sun malu mutane sun zuwa ga waɗanda suke da malu wanda ya yi da dukiyar to mutane sun bar karkata zuwa gare shi shine wanda ake sai karkata zuwa gare shi kaga mutane dan zahabu sun tafi daman inda hu zahabu da wanda yake da zahabu shine dinari kai da dinari da zahabu to su ne mutanen ne wanda mutane ke tafiya su bar kaga mutane ke fararowa daman inda hu fiddatun wanda yake azurta wanda bai da gare shi ne mutane ke menene suna barin kwararowa zuwa gare shi kuma inda zuciya ce nan ake ya ce wato na fita yawan mutane na fita kuma dukiya ina fata ku gane ko to kama irin wannan ya fara nuna alfahari ya fara nuna takama na ka yawan mutane na ka dukiya kuma take da shi ne kake da shi kuma wa kake da shi kuma an gane ko sai yace zo ka gani joni sai suka yi shi abokin shi ne ya kana da shi sai ya kai shi gonan nashi ya kai shi gonan nashi ya ga irin ƙashin da ke cikin duki gonan shi mai gonan kenan daga irin abin da ke wannan yana nuna ga wannan musulmin mumin abokin shi cikin alfahari da yanda dukiyar ta rufe ta ido yan ta cikin zalunci kansa ya furta momin da ta ce ba da ya shiga shi mashi Allah ta kara da ai haka ake yi su ba ka gani ko gida mai kawo ya gina suka ga ya sa mashi Allah amma wani iya sai mota mai kyau ya kare shi masha Allah ya dan asita yana nuna wannan ta Allah masha Allah ta Allah ne to wannan da ya shiga kuma shi ka duba jin da Allah ya bani masha Allah tabaraka da in abu ya buɗe kamar da ake cewa a cewa da'i da'i da'i ba da'i ba lallai ina da dukiya a nan ba a cewa haka in da kyau ya maka kyau ya buɗe ta ana ta ne ne masha Allah barakallah ko da gudun kambun baka kai lalle kai dukiyar nan sai ta lalace wani iya kuka kai ya lalace wani sahabi yayi ma sai kan shi irin wannan yana wanka wajen wankan mai dan gini ne haka da ya nike yana shi cikin jikin shi wani ya ga wucewa da ya ji kan katan jikin wannan sahabin

saboda mutum yana da wani abu baya sani kan bukata sai kaga wani ya ga abu ya masa kyau ya yaba ya ci ba yana da kasa abun ya lalace ya kasa an sauti ya dai kulliya yayi kyau ya fito a ah, masha Allah ilmu jadidan wa ishamid wa mut shahidan eh, a sa mai kyau a rayu cikin izza kuma mutu ana shahidi kaga kalmomi ne masu kyau duk a cikin hisnul muslim wa huwa zalimun li nafsi da ya shiga gonar sai ya zalunci kansa a cikin furta kalmomin da su ta shiga wanda su shi da jinayan ta nuna bai yadda da mai irin wani arzikin zai tare bai yadda ba kala ga inda ya zalunci kansa din ba a zunnu an tabi da hazihi gidan, dan zannu din nan ba ta tsaka ba ne wato ina da yakini tabbas ne kawai ina da yakini wannan gonan ba za ta kare ba duk wanda ya ce zan talauce akwai ran da zan talauce wannan arziki ya kukuce mun babu babu ranar kawai ba a zumba ji da a abada wannan in bi ma'ana al-yaqin bisa ya fada ba wai zato yake ba ina tabbatar maka ina tabbatar maka yana dama musulmi wannan gonan wajen abada su duka abadan sai har abu ya ba za ka kare ba gonan da arziki ba zai kare ba ma'ana ba zai talauci ba zai taɓa talauci ba talauci ba zai same shi ba kuma da ya fata alfahari ne wannan da duhun kirji sannan wa ma a zunnu shi ma sannan ina tabbatar a sa'ata alkiyama da ake cewa za ta zo sa'ata alkiyama ita ce da ko tana ne ko ina yana rubutu cewa ko ko ina yana kwalafi ya rubutu a rasa komai gidajen su rubutu komai ya rubutu jimai ya ce wannan alkiyama da za a ce za ta tana zuwa akwai ta akwai ranar tashin kiyama amma ina tabbatar da ka'imatin da ga alkiyama ba za ta tsaya ba domin har in za ta tsaya to zan rasa gonan nan kuma wannan gonan ba zan rasa ta ba zai yiwuwa ne kawai so da ya ko alkiyama ba ta zo mace to let azum ma mu ɗauka ma yadda kuke cewa a kidan ku ai alkiyama ba za ta zo ɗauka ta zo irin shagu'e ina tabbatar da ko da ta zo din ma a kunshi akwai ranar tashin kiyama za a kada mutum a sai da shi gaban Allah a akwai hisabi da ne ne kamar yadda kuke ta aqida ku ina tabbatar da mu dauka ma aqidan ku da siyan ne na mutu din to ko da na mutu an tada ni a gaban Allah din ma da ajidan da khairan minha to wanda ta fi wannan zan samu a can din ma wanda ta fi wannan din ma muntaban bayan mutuwan ma ibada za a mutu a tashi su bukun nuna masa ni dan arziki ne cikin arzikin nike kuma ina dawwame a ciki janan din ni dan arziki ne a hidan da kuka za ta zo in an je kin ma ni dan arzikin ne ku duba ai musulmi da kiyama cikin kafuri ne dama baya imani da tashin alkiyama baya imani da za a tada mutum bayan mai ne mutuwarsa bayan da wannan ta sura ta shiga kai za ku na ifaman barukatan inna la mabusuna khalqan jadida fa idza kunna ifaman nadra fa idza sarratun khasira fa inna hiya zajratun wahidatun fa idahum bisahira ina mutu yanzu mu ne wai in muka mutu muka rubuje muka jaddake muka tsofe muka kuma kasa wai mu ne za a kada mu sabuwar halitta ko irin masu wancan akidan ne a nan ku musu kiyama masu musun za a kada su bayan sun mutu shi ne ke kuma musulmin bisa shagu'e eh, da izgili sai ma za a yi kiyama mu je ma za a tada za a tada mu ɗin yadda kuke faɗa to ni a jirgin ma yankin bilinkin wannan arzikin za a bani ne da arziki ne duk inda na je kawai duba kalmomin da abu nan yau kuma wanda ya karya kiyama zuwa Allah sai yana cewa ajin sa'ata larai da fiha shi yana cewa ba a zunnu sa'ata qa'imatan a warware ma Allah ya zama su turi. Allah yana cewa ma in indakum yanfadu wa ma inda Allah hakin abu da ke zai kare abinda ke hannunsa shi ne baya karewa ya nuna shi ma gonan shi ba ta karewa kullu shay in halikun illa wajhahu alladhi komai sai ya zama ko sai sai dai sarauta Allah kai ya nuna banda gonansa ya nuna banda gonansa sannan ya kiri ƙarya ya danganta wa Allah yace idan aka haita shi alkiyama ma zai samu dobul in wannan gonan ma a cikin inda ta yi ɗan ya ɗauki alkawari da Allah ne ina neman wannan alkawari ko a inda karanta wannan alkawarin ko kuma ƙarya ya dangara da Allah man azzamu min manifara ala Allah kadiban babu wanda ta ji man zalunci irin mai kirkiyar ƙarya ya dangara da Allah ko ya ce Allah ya ce alhalin Allah bai ce ba ya haɗa waɗannan ta dalilin arziki ta gona duba irin abubuwan da ya kuka na kafurci a shirka suna cikin huwa zalimun ne nafsihi sai ya zalunci kansa ta hanyar kafurci da shirka amma in shi na zulmun abu kama wal kafiruna hum zalimun ana jeru rufe mana asiri ina fata an gane ku kuma mutum ne wani martani da wannan musulmin abokin da ya rage jama'a قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا نعم قال له صاحب سوى أن أبوك ناك مسلمين تلكا تلكا sai ya ce masa wa huwa yuhawiruhu yana mai maida masa zance ba ne a kafarta billazi khalaqaka yanzu wani ka kafurcewa ka kafurcewa wanda ya halice ka Allah ubangijin da ya halice ka halitta cikakkiya irin ta adam ya ka hankali ya baka ido da gani ka kunne da ji ya baka harce da yadda da da da ainihin nan. alfanan wa shakatani idan ya baka zuciya ya baka hankali ya bambanta ta da dabba ya halice sannan kawaka ya daidaita ta ma'ajinak ya yi balanta shi da ta mutum komai na ta daidai wa daida ya fifita ta mafiya yawan halittu da Allah ya halitta kamar yake wani abubuwa bani adam وفضلناهم في البر والبحر رزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ya kafir wani halitta yanzu wannan ɗan gonar wannan ɗan arzikin da ta gani ya sanya ka alƙawari da aka kafurcewa mahalicci kana furta kalmomin kafurci irin ka kafurci an takewa eh wato wannan kalman aka farta yanzu ka kafurci ka zaman to kafiri ina nuna cewa ya yi dinayin ya yi mutum cewa ba tashin kiyama ya zama ta kafiri wannan ne a da wancan ya furta ke nan. sai result ɗin ya zanto to kafiri mutum ya yi musu ƙarfi zai ta da shi kafirci ne mutum ya yi musu kiyama da za ta zo ba kafirci ne mutum ya ƙirƙiri ƙarya abin da ba bai faɗa ba ya faɗa yana ta in an je kiyaman ma to shi gonakin ma za a ba shi kairan wanda su fi wannan ƙarya wa Allah shi zai kafirci ne duk waɗannan abubuwan su ya furta kowannen su kafurci da aikin kansa ya sa wannan ɗin da masanin tauhidi ne masanin Allah ne sai ya ce kalmomin da suka yi kafuta a kafuce wa Allah ake alfaharin cewa wannan dukiyar ba za ta kare ba ba za ta kauce ba wane ya aka halicci ta ne kuna fa Allah shine kalmomin turabin da Allah ya halicci ta asalinku inda ka zo duniyan nan ka zo da gonan nan ne ko da zo da sulai ko da zo da naira a riki da ita ba bi ma'ana an samu wani time kenan da ka zo duniyan nan ba ta arziki daga baya ne arzikin ya zo ko akwai mamaki ko in ka kare rayuwar sa ba arziki ko ba haka ba abin da wanda ayyanta ke so a zuwa da ta zo duniyar nan da kali kuma ta zo ba ta da komai empty handed empty hand ta zo daga baya Allah ya maka buɗe ashe wanda ya maka buɗin a tsakiyar ka bai da iko ya mai da kai yadda farkon halittar da nake haka da shi ɗin sauki ne wani shi asalin a asalin wato mu a cikin adam da ta kuma min نطفة sai kuma ka halice ka da mani sai da mace da namiji su ka ka kame ka shin da akwai mamaki in an za ka ta a nan mamaki kuma kuwa ka rajulan yana tona asirin asalin shi an tana cikin ɗan arziki ne arziki suka dala arziki baya arziki tsakiya arziki kare un tona ma asiri da ƙasa za ka yi ƙasar da annabi a da kai da shugabanni ne nuna mun lokacin da ka zo duniyan kare da wani abu ya tona asirin shi ya bayyana yadda yake so a kai ne na alfahari na alfahari lakin na ni dai duk da talauci na ɗin nan dai duk da rashi na ɗin nan da nake fama da shi wallahu wannan Allah da ya maka wannan ni'iman da ka kafirce maka ni ina nan huwa Allahu rabbi shine Allah nan da ubangiji na shine mai reno na shine mai kula da ni ina nan tare da shi duk lokacin da nake kama da shi ina nan tare da Allah kuma ina tabbatar maka wala ushriku bihi ahadan bazan zan ci na nan da wani ba wani zai ba su guda da bambo kada ne ba in je wai ba ni ta mai da ni mai arziki ya mai da ni kaza ba ma shi ne ne sai iman da ya taɓa ka yi wa har kai kafin shi ni kuma ina nan a talauci amma ina jin daɗin kasancewa tare da Allah sai waɗannan bayin ne aka yi cewa Allah a can baya menene la ta mudanna ainai ta kama mata ana bihi a a eh, a jiya mun karanta اصبر من الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك هم عنهم تريد جهرة الحياة الدنيا إر وإن سناك دولة يا محمد Kamshi baya sa su rabu da rashi baya sa su rabu da rashi baya sa su shiga neman haram. Sauci nan baya sa ba ka cikin Allah mutum da banditry sai ya ɗau bindiga shiga kuwa da mutane shiga buɗe makabarta shiga kakula idon mutane ya rika zuwa wajen bokaye ko ya rika wata sana'a mara kyau da Allah ya haramta da su na kai rashi ne ya ce ina da tare da Allah na wanda ba su kuma da Allah da wani ba sai ya masa nasiha na ranar abokanka tunda kana abokanai ne sai ya masa wa'azi ta haka ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن البدن خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له قتلا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على أروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا نعم سوانا مسلم مؤمن يسمك لولا إذ دخلت جنة كان ميهنا ميهنا yayin da ka shiga gonan nan kana nuna mun ka ce mata Allah zo ka da gona ta Masha sha Allah la quwwata illa billah ko in sha Allah ko kada Allah ya so ya mu wanda la quwwata ba karfi na bane la quwwata karfi na ne ya bani illa billah sai Allah in ba ka wannan kalman ba ka fara wani alƙari da takama kai alkiyama za ka zo ba wannan gonan ba ka kare ba in ma alkiyaman ma ta zo za a bani sama da wannan da can din rena wannan alfaharin rena wannan shekar rena wannan kalmomin haka sai hana ka da ta ce na sha Allah la kuwata illa billah in ne ana hakka ninka waladan wa malan wa waladan wani ɗan gani gani da kake mun cewa fi ni yawan me fi ni yawan dukiya da ƴaƴa wannan gani gani da kake mun kana nan ni ba komai ne don bai kai ka ir wannan ganin da kake mun a yau ni ba komai bane ba ƴaƴa ba dukiya ban ma kai ka ba sai kuma yanda ka ɗauki kanka a yau mai dukiya mai yawan ƴaƴa shi a wajen Allah fa ya juya abu a yau ba wani abu ne a wajen Allah juya abun ya maida ni kai ya maida dukiyar ba imani ba shi mai juya abu ne yanzu sai ya bani dukiyar ya bani ƙyaƙyar Sai kuma ya barka irin halin da nake na rashin 'ya'yan da dukiyan ita mai juya abu wa tilkal ayyamu ne dawi da na nas kwanaki juyi juyi ne in ji rotation juyawa suke yi ba asa ina sa rai ni ba na fita rai an يؤتيني خيرا min jannatika ana fidda rai والله da ubangiji يباني ya bani sanar لقولتنا da ya baka da يأرزك nan da nan ne mai arziki a yau cikin kunta ya kun cikin ido Allah yi wannan ina ina sa rai ko ana yin amani daga ubangiji na kuma mai iko a kan mai kusura ne a kan kuma kake a dare ɗaya yursila alaiha khusbanan min as-sama Allah ya aiko wa gonan gaba daya da ruwan duwatsu da sama wa yursila alaiha Allah mai iko ne ya aiko wa taka gonakin gaba ɗayan su waɗansu duwatsu ruwan duwatsu da iska da guguwa min sama'i da sama ka tusbiha sai gonakin naka su so sa'idan babu ko tushe a doron su duk iska na da zuwa su sun kaɗe shi sun mai da shi zalla kasa kawai kamar saura wanda za ta kan shuka zanadan wanda babu komai a kan da aka maka an suka mai da ita ce kasashiya ga ta nan babu komai a kan shi ya mai da ni mai dutar sai ya mai da shi a cikin cikawan iko kuma mai iko ne a kai su au yusbiha ha gauran ko in Allah ya ga dama wannan ruwan da ya sanya koramai da rafuka da suke yawo suna shayar da gonar da haka ko aka ya gaba ma sai ya ja ruwan kasa ɗaya kasa ta tsotsi shi ta tsotsi shi ya je can meters a thousand of meters sayan ta ba ma ke tono ruwan ma sai a shayar da gonakin kuma wannan bai samu da ba ruwan iska da zuwa ya hannun gonan idan aka janye ruwan da ke shayar da gonakin ai sun mutu kuma ko ba haka ba bayan da Allah madaukakin sarki yana cewa kun ara aiki in kun gauran man ya atikum ma'in ma'in idan Allah yake wannan da kuke tonawa a rijiyoyin nan a ko a mita shida don mita kawai ya ga ruwa ana ja da goga ana sha ko a tona da bohol waɗansu mita goma sha biyu waɗansu mita da ruwa ta ci to in na dama fa na ja ruwan can can can ka na ja shi mita dubbai don abin da kuka ba zai taɓa ruwan ba ba ya isa ya kawo muku ruwan ku shani ji Allah ba ya isa ya kawo muku ruwan ina nake muku komai idan za ku kirga da ni in ji Allah wani shi in da gashi shi cika ba shi kenan ina fata an gane ko an tabbati annahu kalban duk wanda kuka nemi ruwan ba za ku neme shi ba duk yanda aka kauna ba a same shi ba duk wata na'ura da aka kauna ba ta taɓa ruwan ba Allah ya dama su wa gona haka to gona in babu ruwa ka aika ta mutu ta mutu an kane na'am a uhida samarihi an take sai Allah ya saukar da bala'i da musiba ga gona nuna maka example da ya zo gonan wace gari kawai ya gonan kamar ba ita ba ne ya zama to tsara kawai jezar kawai a yi zuwa kirin babu komai an ake iska kawai ya kwashe ma karmanin bishiyoyin dabino an ci su wata irin guguwa da abin da ta da wata babu su kawai a fili kawai ga shi nan ban ka tafi da gredin din waje a ohita bi kamari a sai yawa ya gari da ya zo gani kallibu kaihi ana juya hannu haka shine yuqallibu kaihi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ikon Allah ikon Allah ana irin wannan dai kallibu ana hannaye alama an yana tunanin irin abin da ya kashe wa gonan abin ya kashe wa gona ana ɗan sa kaki a ɗan sa wannan a ɗan sa wannan da aka tafi wa hiya khawiyatun ta babu ita a ba urushiha an cuttuzge su kar ba sa kan jijiyoyin bishiyoyin da nan duka bai an cuttuzge su kawai ba suna a yashi kawai ba su kan jijiyoyinsu wa ya ƙunu nan ne wai ya karɓi wa'azin wancan ya karɓi wa'azi يقول يا ليتني كيتونا kaitona ina ma lam ushrik rabbi ahadan ina ma ban furta wancan kalman da cewa alkiyama ba za ta tsaya ba gonan ba za ta tsare ba in amai da shi ahira ma wanda tafi wannan za a bashi ina ma bai furta waɗannan kalmomin da shirka ba ina ma da bayyana ba a waya musulunta ba ina ma da bai furta ba ina ma da bai Allah yake ne ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا الله تباب وأنسو قروب يا متعنين أمامك أو تباب لو تشيك تكنت متعنين وبونا دحكا بحائج مصيبة باب وتكون بيابو دقناته ko daga amerika daga tarayyar turawa wanda suka kawo agaji wa gonan babu ita su iya ba kawai babu su an ceto min dunin lahi babu wanda ya iya koma bayan Allah Allah zai ce zai kama ka wani cikin wani cikin cewa kare zai kama ka eh Allah ya ce idiya ta rike ka sai ce wai zai rike igiyar ya cire ma ita ba kai kuma Allah ba lokacin da ya taɓa Allah nan a su biyar da abokin shi to yanzu kuma suwaye za su taso su ci za su taimaka masa su masu zo sun san abin da yawa Allah ya saka masa da bizanta to shi ne haka mutum yana taba Allah shi kai wanda Allah ya zo kama shi yana zagin gwamnati ya ba kama dauki ba babu waɗansu group na people group ɗin mutane shi ne ma'ana ko sojoji ko jami'an tsaro ko kaza ko kaza ba su zo ba a ya isa lokacin da wannan ɗin yake kuma Allah mai gonan don Allah waɗansu sun sani ba su dukkan a gonan hannun ya mai nasiha ba ta guɗe ya yi ta mai ba yanzu Allah ya tashi kama shi ɗin waɗansu sun can kan da suke gefe da ake eskacin ba su ka ɗaukin sun lokacin da ya taɓa Allah sun san date in da Allah da lokacin da Allah ya aje su kama shi din balle kuma a ce ga sunan kusa alat an zo din za su abin ba a sani da Allah ke jama da kuma yake ajiya da harin da gina yukhalifuna an amrihi kuma suna kala ta in ji Allah ba su saba umurnina su rinka hakika fa an su suka hun fitnatu ina a kowane lokaci za ta same su au yusufahum azabul ahim wata azaba mai da ta same su sannan Allah ya kama shi ya su gonan hufi a fi'atun babu waɗansu sojoji ko wata hukuma ko waɗansu mutane da za su iya ceton su kace shi ko su da wani bala'in sauka in min dunillah amma ta da nan ko babu wanda iya ma da kama babu wanda iya cikin masa shi ya kan shi a bala'i saboda haka wanda zai wa Allah isa kama shi ba Allah ta ba ka din ba za ka iya ba domin kamuna ne inna ba ka rabbika shadid Allah mai kirani ne ta mu je wala lisan wala yatul ولا لسان ولا ي... ولا لسان ولا ولا ولا Na خير هو خير ثوابا وخير ذلك الولاية nan ne mulki da iko da kake da na gaske ki tabbata wanda ya kama ya kamu kawai Shi ne mai mulki shi ne shine abun shi ne mai kare abu shi ne mai cewa da yi abu ka khairun in ka kira masa kyauta masa yi imani da shi ka riƙe Allah huwa khairun riƙe Allah alkhairi ne don ba ta tawaban don ba ta hada wa khairun kuma mai riƙo da Allah ne mai kyakkyawan karshe shine mai kyakkyawan karshe an gane wannan ko wannan yana nuna mana wani abu bugun kirji da galiba ana samun shi a wajen masu hali da ɗan siyasa kaga yan siyasa ko siyasa ɗai yana da kuɗi sannan kuma ya nuna maka muna da kuɗi kuma mu ne da mutane mu za a zaɓa mu biyu wani bai da komai bai da abin da mun fi shi za mu tashi shi za mu mukushe shi ba komai ba ne shi to kana yin alfahari su ana nuna maka ƙarshen ka in sha Allahu dai muna neman shi a wajen Allah in sha kuma muna roƙon ka ɗaukaki ya hore mana mutane su zaɓe mu insha Allah ka rika rifarin zuwa ga mutane domin ita siyasa wanda bai taɓa ba sai da kada incumbent wanda ke kan mulki shine da sojoji shine da menene shine da ɗan sanda shine da baitulmali na shi shine da baitulmali na shi shine da baitulmali na ƙasa wancan bai ma ta da shi sai ya kana alfahari ba wannan muna kai muna kai fa biliyan kaza kula da su kan mutane namu ne sai Allah madaukakin sa ya sa wancan din da ba komai ba Allah ya kawo shi sai cikin ɗan mintuna da kika ta sai ya jefa wa mutane wannan ɗin Allah ne mai yi kawai liban kulubi ne kawai kan zuwa wajen shi kawai da ruba ta hayaniya wai an ba duniya ina aka yi ta ta alfahari Allah ya kama ka ya danne ka ya cirka ka ya cirka ka kana wani alfahari ba a alfahari ta amarin Allah mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza mu ne kaza kana nuna mukamin da ya kake kajin kaman dama kai ne ka cika wa kanka kaman dama iyawanka ne yake zaka a yi wa Allah haka kullum Allah dukkan da ka samu ka rika rifarin ɗinta zuwa ga Allah nuna la haula wala quwwata illa billah ma sha Allahu haula la quwwata illa billah har ki ga ne ba so ba so alfahari sai ya rufe mana asiri za mu gama da duniya na mina kafin mu zo tambaya jiya mun yi rana akan shi zucin kan shi ko an yi mukabalar me yasa adabu ai ba za ta dawo bane za ta dawo bane ai na ga muku domin ba su da za ka tambaya ne babu ne babu babu abin mutane suna ce an ci darajar an an an an abin an ba a daraja annabi ko wani daraja na annabi aka rage sai ka ce mana cikin darajojin da Allah ya manzo Allah da kaza da kaza da kaza ba a daraja shi anan. sai a yi listin darajojin wanda yake da su da za a ba shi din ko ba a dakata shi ba annabi kullu yana tabbatar mana shi mutum ne kuma aka bashiru mislukum ni dan adam ne irin ku babbaci da ku yuha ilayya ni ina samun revelation daga Allah ana mun wahayi idan aka ce mislu ni dan adam ne mislu al misliya shi ne kamar dan adam ne a halitta ne to sai kuma Allah ya kore wani da kake shi dai ka mislihi aun babu wani abu da ya kama da Allah amma shi ban da ya tashi tashi sai Allah ce kama ana basarun mislukum kuma Allah ce sa ka mislihi ku. babu wani abin da kama da Allah subhanahu wata ala, kuma sai yanzu mu duka nan su nan da muka fita kwanan nan sai kuma yi listin wa'annan da ya yi aya ta arba'in ina jin zuwa ta ta zuwa ta arba'in da uku kalu lan nu'mina laka ta tasjura lana min al-ardi yanbu'an أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه أو يكون لك بيت من زخرف أو كذا أو كذا أنت سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا wanda suka jero mun inda sai na musu sai na musu sunan lahi a cikin ni a bane mutum ne an bar shi da su rasulun ni Allah ko ne kawai kaya za a yi kuka waɗanda su ce su ce musu ci Allah ce wa ma Muhammadu, Muhammadu ba komai bane shi da za a ce wata halitta ce wanda shi ɗan ne sama da ɗan adam inda ya zama ɗan adam da shi na rasulun banbanci ne kan muka bashi abin da ya kara ɗan ƙasa da shi kuma kuma min harusu wannan tuni sun mutu da kafin shi mata ce Muhammad ya mutu kaga ai shi mutu ne ƴan suna mutu kuma in shi za a shi ana kashe annabi ma yahudu sunun aka in ma ta auku suna a shi annai muhammadu kana ya mutu kuma aka kashe shi in kayaftu kada a kabiku shi kada kun juya musulunci a baya kun bashi kada wannan kashe kada a kai bai hifa yi burra laha an yana nuna ka shi bai ne kyau yana mutuwa yadda kone ɗan kadir yana mutuwa kuma ana iya kashe shi a cikin kashe a yi cikin jila wa an da su ba ta kamar yadda ake yi wa kowa kawai ku ce daga wannan bukari Allah ya kare wanda ya tsone kake kake shi wanda ya kuma ya kare shi an gane ko Annabi ya sha nunawa ya kira su da mutum a kotu kace kama ana basirun mislukum kani ne din nan da kike kawo kuke kawo cases da hukunce ni an adam ne irin ku ban san gidi ban san mai gaske ba ban fara gaskiya ba amma fa duk wanda yabo ko da daɗin baki da iya magana ya sa da ɗauka hakkin wancan mai haƙi na bashi har ya karɓa ko ya san fana bashi wani garwashi ne na wutar jahannama in ya karɓa ya san jahannama garwashin wuta ne ko ya karɓa ko ya bari annabi ya ce ni da da mai irin kuka kawo rigingimu a tsakani na ku hukunci ban san abin da ke ban san mai kuma ban san gaskiya amma duk wanda ya iya magana da iya kawo hujjoji min al kalami hijran wanda iya magana shiri da bar da su da kawo haƙƙi da ma'ana da bashi da ya sauka hannama da bashi gara ya bari in ya karɓa ya sai abin da ya karɓa kuma yana nuna da da bai ke abin da ke wakana saboda haka ya ɗan uwa musulmi irin waɗannan abubuwan a ɗaukan abin da za ta yi manzo a kai ne shi bawa ne na Allah Allah ya ba shi zaɓi sarki mai mulki bawa na Allah ya ce ya zaɓi usmanto ne ne ne bawa na Allah aka usmanto mai sarauta za ka iri waɗannan babban abin da za ka yi darajar na kimanta shi ne ka yadda cewa shi ɗan mutum ne kuma bawa ne na Allah amma ya fi mu waɗansu abubuwa da daraja ko a cikin mutane nan wani ya fi wani daraja wani ya fi wani mutane wani ya fi wani ina Allah yana waɗannan abubuwa su cikin mutane amma babu wata daraja da kima da menene na wani ɗan adam da zai kai na manzo ana sayyidu wala bi adama wal fara wala ki ni ne shugaban ne da ba tare da alfahari ba duk da haka baya yin abin da kai. bai bai ba shi izini ba ba iya yi iya yi iya yi muna roƙon Allah ya sauka shi sarki da ƙara wa Annabi sallallahu alaihi daraja da kima da ɗaukaka kada ubangiji ya samu ajiye shi a inda Allah ya ajiye shi da kristoci suka yi kyauta da tsananin kauna Annabi Isa su ke ɗan Allah ne kai kuma shi ma Allah ne kai shi cikin Allah uku ne ma kawai Allah ya mutu kujanta na ƙasar ladina qalu inna Allah ثالث ثلاثة a cikin da ya samu dace da abin ya samu zama lafiya da fahimtar juna cikin sauki mu je tambayar nan bayanin ne ba ka kuma yake islam al-muslimin abinda shi kan musulmin ne a ada ana wa ada a da addini ya kauyi ya azizu ya rabbal alamin arhamar rahimin له العاطل الصلاة a والتي أنت خير من تقاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق واجعلنا من الراشدين baiwar Allah da suka mu rashin lafiya a muna tare da ita muna توصل da lafiya ta tawassuli da waɗannan ayoyin da zaman da da kuma wanda da kuma ƴan uwa da kai muna roƙon da gare su Allah ubangiji ya basu su ta lafiya da waraka na dindindin Allah ubangiji yayi wa wani musulmi da ke fama da lalura haka sawa'un mun sani ko ba mu sani ba kuma ya sani ko ba sani ba ubangiji ya mu zaman lafiya da kwanciyar da karuwan arziki ya saka mu na ji Allah ubangiji ya mata albarka malaman mu jagororin mu na addinin musulunci na wanda suka kula musu albarka ta kare mana mutunci darajar da su wani kira mu iko ne musu a'a da biyayya da ladabi kuma ubangiji sai ka wa dukkan shugabannin da Allah madaukakin sarki bisa ikon shi da mulki shi ya duka musu rabban mulki da hannayen su Allah ubangiji sai ka musu Allah musu jagora Allah ubangiji da seta mana su Allah ubangiji ba mu iko yi musu biyayya a inda suke daidai su kai kuskure Allah ba mu iko yi musu nasiha ko Allah ubangiji ya ba su iko karɓar da su da tara إنه ولي ذلك القادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته